أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينقوم ماتا يا يمو ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna angora tafi a nan garin hadeja a cikin jihar jigawa a wannan safiya ta talata sha shida ga wata ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Matashiyar maganarmu a yau, takenta shi ne zaman aure a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa Kamar yadda muka sani dai aure ibada ce kuma abu ne wanda yake masharu'i shar'antacce tabbatacce a cikin wannan addini na musulunci aure aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da yake yi wa bayansa kuma ma ya fara da manzanni ne a cikin suratun rom sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ta'ala ya ce kuma yana daga ayoyinsa da ke tabbatar da sa, da cancantarsa da bauta ya halitta maku mata daga kawunanku domin ku natsu zuwa gare su ku samu sukuni zuwa gare su kuma ya sanya jin kai da tausayi da soyayya a tsakaninku lallai a cikin haka akwai ayoyi ga masu ko ga mutanen da ke tunani a cikin suratun ra'ad sura ta sha uku aya ta talatin da takwas Allah ta baraka wata ala ya ce walakad arsalna rusulan min qablika وجعلنا لهم أزواجا وذرية حقيقة من أيكو من mun sanya musu mata da yaya. Wannan ya sa malamai suka ce ashe dai aure ni'ima ce domin Allah ta'ala yana tabbatar wa manzanni ne ko yana tabbatar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yayi ni'ima ga manzanni kafin shi daga cikin nemomin da ya yi musu akwai maganan matan aure da kuma ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunni da Allah ta alada su a nan ko shakka babu aure ni'ima ce an shar'anta yin aure kuma an ƙarfafa yin aure kuma an kwaɗaitar da shi a cikin wannan addini namu domin a nisa sura ta hudu aya ta uku Allah baraka wata ala ya ce fankihu ma ba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla taqulu Allah ta'ala ya ce fankihu ma ba lakum minan nisa ko ku auri matan da kuke so matan da kuka gamsu kuka amince ko kuna sha'awar ku aure su masna biyu wa thulatha da uku wa ruba da hudu fa in khiftum Allah ta'dilu amma idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin mata biyu ko uku ko hudu ba fawahidatan to ku takaitu da mace daya aw ma malakat